Masu sauraro idan ba ku manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Zaljamil take kwance a kan sofa. Idanunta na kallon silin, shi Miss Hammam, kwastun da aka mata auren Tumont kenan, Ba ta ƙara samun a idonta ba, kwasfushi take yi da ita, amma yau kam ba ta ganin za ta iya kwana ba da samun a idonta ba. Mikewa ta yi ta faɗa bathroom don sake wanka. Shiryawa ta yi cikin wani less dark blue mai tsadar gaske, an mishi ratsi da yalo. Yellow ta yafa kafaɗarta. ta ɗauki hanbark baƙi da wani shu mai tsini shi ma baƙi. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Miro ta kuma kalla, ta ga yadda ta yi kyau, ita kanta ta san ta yi kyau don yau make-up ɗin nata na musamman ne. Sake fesa tsadaddun perfume ta yi, ta nufi falo tana takawa a hankali, sai da ta kama kashe sarfi sannan ta nufi hanyar fita da happiness a hat ɗinta. Kwas za ta ga mom da Nawal. Har ta manta handle za ta fita ta ji an daka mata tsawa. Ke, duk da ta san waye, hakan bai hana ta tsorata ba, kwas ba da sa ran yana gidan ba. Handbag ɗin ta saki a ƙasa, tsabar tsorata da ta yi, jikinta har rawa yake, haɗe fuska ta yi ta kalli Jawad. Harararsa ta yi, ta tura cute lips ta gaba. Haba ya Jawad, me haka? Tsorata ne fa ka yi. Me haka? Ya maimaita aronsa. Lallai Zaljani ta gama raina shi. Cikin zafin nama ya karasa kusa da ita ya janyo ta ta faɗa jikinsa da karfi gashin kanta ya riƙe da ta fito da shi ba ta saka shi a ɗaurin ba. Ta baya ya ja wata ƙara Zaljamil ta saki ta rantsa idan tana jiran hukuncin ya Jawad. Sosai ya shagala da kallonta, ganin yadda ta yi masa kyau dama shi ya kai wajen two weeks bai ganta ba kewarta ya dame shi har wata rama ya yi hannunsa ya sa ya fara zagaya mata fes fes ɗin shi ya haɗa da na zaljamil hancinsa da nata suna gogar na juna tana jin saukar numfashinsa wani yarrazar jamil ta ji a jikinta haka ma jawad so yake yi kisan dinta? amma ya kasa zuciyar shi na ingiza shi amma yana tuna abin da zai je ya dawo jin shirin da zaljamil ta yi ya sa ta buɗe idanunta ɗaya tana kallon jawad ƙare ma fuskar ta kallo yake fes ɗinsa babu walwala sosai yake jin feelings akan zaljamil ya jawad cika ni in tafi sosai ran jawad ya ɓaci Cikin zafin nama ya tura Zaljamil baya, sai da ta yi tagal-tagal sannan ta fada kan tirisita, wani ƙara Zaljamil ta kwala don a tunaninta a ƙasa za ta faɗi, Jin ta azane sa ta sauke ajiyar zuciya. Nuna ta yi da yatsa, ke, ba ki izinin fita a gidan nan ba tare da kin tambaye ni ba, ko zaman kanki ke yi a gidan. Cikin ɓacin rai ta miƙe tsaye, ya jabat Kar ka ƙara ce mini ke, you know my name, I'm Zaljamin, ba na son ka ƙara na da ke, ta faɗa tana hararar sa haɗi da murguɗa masa baki, kuma fita ba sai na ka ba zan faɗa maka ta yi raurau da idanu, kamar za ta yi kuka. Na gaji da zaman nan wallahi, menene bambanci na da mai zaman kanta ɗin, na san ba su mini adalci ba, da ba su haɗa ni aure da wanda nake so ba, na rasa irin zunubin da na aikata da kaddara ta haɗa ni da kai ya Jawad, yau zan tafi wajen mom ɗina, kuma kar ka sa rai zan dawo gidan nan. Tana kaiwa nan ta miƙe tana goge ƙwallar da ta fito daga idanunta, ta ɗau hambak ɗinta ta yi gaba. Mutuwar tsaye zawar ya yi, komai na jikinsa ya yi nauyi, yana kallon Zaljamil ta fita, amma ya kasa tsaye da ita. Ja da baya ya zauna a kan wansita, ya riƙe kansa da ya ji yana sara masa. Addu'o'i ya fara karantawa a ransa, a hankali ya ji zuciyarsa ta samu nutsuwa. A zuciyarsa ya fara magana, mai zanjamin ke nufi da idan ta tafi ba za ta dawo ba. Hakan na nufin ta bar ni kenan? No, ya furta da ƙarfi, it will never happen. Zaljamin, muna tare har mutuwa, don ita kaɗai za ta iya raba ni da ke. Cikin hanzari ya nufi fat ɗinsa, ya fara shiri, ko ina za shi oho, a gurguje ya shirya cikin shaida mai tsadar gaske. Kofi kalo, ya saka hula, ya ɗauki ki na mota ya fita. Parking space ya nufa, ya ɗauki motarsa ya ja da ƙarfi, Tafiya take a nutse ta nufi fat ɗin Fulani don ya fi mata kusa. Bayi na ta tsayawa suna bajewa ƙasa suna kwasar gaisuwa. Zaljamil kam da fara'a take hamsa musu. Sosai ta fara gajiya bata yi tunanin akwai tazara mai yawa a tsakaninsu ba shi yasa bata ɗauki motar ta ba. Jin mota ta yi a bayanta ta yi fake, juyawa ta yi ganin waye ya jawad mai ya kawo shi nan kuma bata su tunaninta ba ta ji an kama hannunta Cikin zafin nama ta fusge hannunta ta harare shi ta ci gaba da tafiya. Binta ya yi da sauri ya sha gabanta ya kuma kama hannunta ya langwabar da fuska yana murmushi Hausa da beauty point ɗinsa suka lotsa. My wife Zaljamil ya furta in romantic voice. Yadda ya kira sunan Zaljamil ya tafi da ita. Kwasiya Jawat ya fi kowa iya faɗar sunanta. Daga idan ta yi ta sauke a fuskarsa. shi ma ita yake kallo sai da suka ɗau mintuna a haka sannan zallumin ta ɗauke idanunta ba ta iya jurar wannan kallon hannunta ta fara ƙoƙarin ƙwata amma jawad ya ƙi sakinta a hasala ta fara magana ya jawad cika min hannuna let me go please ko ne muka iwu yanzu nan na tara maka mutane dariya zallumin ta ba jawad har sai dai ɗinsa suka fita ihu zalimin ƙwaya fara mu gani banda abinki a babu wanda zai zo Kwas kowa ya san a my lovely wife, so babu ma wanda zai taho, kwas an san wasa muke. daga kai ta yi ta kalle shi, ya kashe mu ta ido ɗaya. Zaljamil, mu je rana na dukan mu ya kalli sama. Ita ma saman ta kalla, ta taɓa baki, ina ruwanka da ni, ba rana ba ko ruwa ne da ke ni mana, ta faɗa za ta tafi, ya ja wata jikinsa ya rungume, a razana ta fara ƙoƙarin ture shi, amma ta kasa, kansa ya ɗaura a kafaɗarta, yana shinshinar ƙamshin fim ɗin da ta saka, mai saukar masa da kasala. Zaljamil ta gaji da tura Jawad, ta yi luf a faffaɗan ƙirjinsa, idanunta ya cika da ƙwallo don kunya, tana ganin bayi ta bayan Jawad da sun biyo hanyar suka gansu rungume da juna sai su canja hanya, Ta kai ya ishi Zaljamil. Mai ya Jawad ke nufi da ita ne da zai mata haka a cikin jama'a, Filis ya Jawad, ka cika ni mana, kana ganin mutane na kallon mu? Sake matse ta Jawad ya yi, a jikinsa ya sauke ajiyar zuciya. Zaljamil na jin yarda bugun zuciyarsa ke ƙaruwa, Cikin wani bais mai wuyar fassaruwa Jawad ya fara magana, mutane na kallon mu ya maimaita abin da ta faɗa. Hmm, su mutanen ai sun san ba matar wani na runguma ba, mata ta ce, so bana tunanin akwai damuwa a nan. Zaldamil kam al'amarin Jawad mamaki kawai yake bata, a ce lokaci ɗaya ya canja, mu je mota Zan zan-jamil in ba haka ba wallahi zan ɗauke ki na saka ki da kaina. Kallonsa ta yi ta gayar da ya zuba mata ido kamar zai cinye ta, a hankali ta lumshe idanuwanta, zuciyarta na bugawa. Mu da idon ta yi ta kalli Jawad cikin sanyin murya ta fara magana. Ya Jawad, cika ni zan shiga, ba sai ka kai ni ba. Kallon ta yayi. Zaljamil you promise? Yes, I promise. Cika ta yayi, yayi crossing hand yana kallon ta. Zaljamil kam tana fakar idon Jawad ta fara gudu tana dariya. Oh ya Jawad ne maka wayo. Dariya yayi ya bi ta shi ma. Taku kaɗan ya kama ta. Daga ta yayi cak ya mota da ita. Ita kam sai dukan kirjinsa take tana ƙoƙarin kwatar kanta. amma ta kasa har ya kai ta mota ya rufe ta ya zagaya bangaren direba ya zauna kallon ta yayi sai haki take kwas daɗe ba ta yi gudu ba sai yau murmushi ne a fuskarta bai ce da ita komai ba ya ja motar sai fat din fulani dan nan ya ga ta nufa tun kan su karaso? an sanar da fulani su ta san an shirya musu abin motsa baki jawad da kansa ya buɗe mazaltamin ta fita ya kama hannunta fuske hannun ta tana hararsa haba ya jawad me haka wai na ga alama yau sai kake kunya ta kashe ni, ta murguɗa masa baki. Oke, ɗaukar ki ke so na yi? To, bari na ɗauke ki. A'a ya jawar ka bari mana, ta faɗa a shawaɓe. Maganar da ta yi cikin shagwaɓa ya matuƙar tafiya da jawad. Sexy Ice" ɗinsa ya zuba mata, ya kama hannunta suka nufi ciki. Riƙe da hannun da Jawad ya sallama a falon Fulani. A kishin gida take, sanye take da alkyabba, ta yi mata kyau, ta ci necklace an earring. da bangles masu tsadar gaske. Murmushi ɗauke a fuskarta ta amsa musu. Zaljamil na ta ƙoƙarin ƙwace hannunta amma Jawad ya ƙi sakinta. A waje ɗaya suka zauna, jikinsu na gugar juna. Kunya ta lullube Zaljamil, Jawad ko a jikinsa. Bayan sun gaisa Fulani ta sake musu lacca a kan zaman aure, sosai ta ratsa su suka yi mata sallama. Fulani ce ta kalli Jawad, to maƙale mata, ka je waje ka jira ta za mu yi magana. Sai da ya shagwabe fuska sannan ya fita, ba don ransa ya so ba. Wata jaka fulan Jaba Jamil ta faɗa mata kayan mata ne da aka kawo mata daga Nijar. Ta kula sosai wajen shan su. Godiya ta yi mata a fili, a ran ta gamcewa take. Haba Fulani, wanda na sha ma kafin aure ma ya ishe ni. Fat ɗin mom ta nufa. Motar Jawad na tsayawa Zaljabil ta buɗe murfin motar ta fita da gudu ko handbag ɗinta ta ɗauka ba don zumuɗi. Jawad kam binta yayi da kallo yana kallon yadda take gudurinta babu abin da ya tame ta. Kai ba ka tana da aure ba. Girgiza kai yayi ya ɗauki handbag ɗin ya rufe mota ya shiga ciki. Da gudu Jamil ta shiga. Mom zaune a falo tana karanta news. Ta ji mutum ya faɗo jikinta. Daga kai tai tana murmushi. Kwas ta san babu mai mata hakan sai Zaljamil. Rungume ta mom ta yi ita ma tana murna ganin Zaljamil. Sallama Jawad ya yi da handbag a hannunsa Ganin Zaljamil ya yi a zaune a cinyar mom, ina ma a ce Zaljamil a cinyarsa take a zaune, ba ta mom ba. Zama ya kusa da mom, ya ɗaura kansa a ta yana cin magani. Ture Zaljamil mom ta yi, ta ɗaura hannunta a kan Jawad tana shafa sumar kansa. Zumburo baki Zaljamil ta yi, tana ɓata rai. Ture ne fa kika yi, a cinyarki saboda ya Jawad ko? Dariya mom ta yi ta jawo Zaljamil jikinta tana lallashi. A'a Zaljamil ba haka ba ne, kin san Jawad shi ne amma aiki ma ina son ki. Gwalo jawabi ya mata yana murmushin mugunta, bare baki ta ta fara kukan shagwaba. Tashi ta ta nufi ɗakinta tana buga ƙafa, Zaldamin na shiga rum ta gan shi fes, babu abin da ya canja, yana nan a yadda ta bar shi. Kamshi mai daɗi ke tashi, wardrobe ta buɗe, kayanta su ma suna nan, wani tsallan murna ta yi. Yes, zama daren kenan a gidan nan. Kayan jikinta ta cire ta nufi toilet don yin wanka. Zaman Paulin ya gundule shi, hirar da suke da Bai jin daɗinta, idonsa na kan ɗakin Zaljamil ko zai ga fitowarta, amma shiru. Mum ta gama lura da Jawad, don haka ta miƙe da cewa Jawad tana zuwa. Daɗi ne ya kama shi, tana shiga rum ɗinta shi kuma ya bayan Zaljamil. Rurda handal ɗin yayi ya shiga, bai same ta ba, sai kayanta da ya gani a gefen bed, ga kuma saukar ruwa a toilet. Hakan ne ya tabbatar masa wanka take yi. Murmushi ya yi, sai ka ce agwagwa, ya faɗa a hankali. Zaljamil ɗaure da tawul a ƙirjinta tana brush a toilet, Bayan ta gama, ta ɗauki ƙaramin tawul ta fara goge gashin kanta da ya jike. Fitowa ta ta nufi miro, ta jona handiraya ta fara busar da kanta. Yarima Jawad ya yi suman zaune, ganin Zaljamil a haka. Gaba ɗaya notin kansa ya kunci. Wata irin ƙaudar ta ce ta motsa masa. Can jikin Zaljamil ya tafi da shi. Bai san san da ya miƙe ya nufi inda Zaljamil ke tsaye ba. Ba da san da zaman a ɗakin ba, duk a tunaninta ita kaɗai ce. Hannu ya zira ya sakalo West ɗinta, ya juyo da ita ta faɗa jikinsa. A razana ta dage za ta saki kana da iya ƙarfinta, Jawad ya haɗe bakinsu da nata. Kisan ɗinta yake yi cikin ƙwarewa, sun ɗau kusan 5 minutes a haka. Cire bakinta ya yi daga nasa, amma bai cika ta ba. Hagin ɗinta ya yana sauke ajiyar zuciya, don ba ƙaramin daurewa ya ba ya rabuwa da Zaljamil. Zaljamil ta yi rufa ƙirjin shi, tana mai da numfashi. Kwas ta ji makon al'amari a tare da ita, tunda take babu wanda ya taɓa kisan ɗinta sai Jawad. Sake hagin ɗinta yana ji kamar zai Kawar wani abu zai raba su. A hankali Zaljamil ke dawowa nutsuwarta da ƙarfinta ta tura shi. Kasancewar jikinsa babu ƙwari ya sa ya yi baya ya zuba mata idanunsa yana kallonta cike da ƙauna. A hankali ya fara takowa ya nufi inda Zaljamil ke tsaye. Hannu ta ɗaga masa. Jawa da dakata. Kar ka kuskura ka matso kusa da ni. To, ta tofar da yawun bakinta. ka rasa abin da zaka mini sai ka zuba mini wannan wawan bakin naka a cikin nawa Rantsa idanu ta yi cike da takaicin abin da Jawad ya mata. Jawad karkare na mini hankali mana. Na rasa dalilin canjawar ka lokaci ɗaya. I know what I'm doing. I'm not a small girl. I'm matured. So na riga na gane ka. I hate you Jawad. Kamar yadda kai ma you hate me. Ba na son kara ganin ka. Ka je ka auri wacce kake so ka huta da auren Zaljamil har abada. Jawad kam ya zama kamar an dasa shi a wajen. His brain has already stopped thinking anything. Banda kallon ta babu abin da Jawad ke yi. Kofa ta kalla. Get out Jawad, I don't want to see you. Ba shi da zaɓin da ya wuce ya fita daga ɗakin kafin zuciyarsa ta tarwatse. A hankali ya ja kafa ya fita daga ɗakin. Bai tsaya yi ma mam sallama ba, kwas ba zai iya magana ba a halin da yake ciki. Bai fita kan motarsa ba, ya mafi fifat ɗinsa. Hankalin shi a tashe, dishi dishi yake gani a idanunsa, da ƙyar ya je gida, yana shiga bai tsaya ko ina ba ya nufi bathroom, don ruwa kawai yake buƙata. Jakutsi ya nufa ya shiga ciki, ya sakar ma kansa ruwa. a hankali ya fara dawowa daidai har ya fara tuna maganganun zaljamin rantsa ido ya yi jin zuciyarsa na masa raɗaɗi a haka ya gama wankan ya fito ya baje a kan bed binsa zaljamin ta yi da kallon tausayi faɗawa kan bed ɗinta ta ta fashe da wani kuka mai ban tausayi i'm sorry ya jawad wallahi i love you you mean a lot to me Bad ina son tabbatar da soyayyata a zuciyarka ta ci gaba da kuka. Sai da ta yi mai isar ta sannan ta tashi zaune, kuma mai ta tuna da sauri ta nufi wardrobe, shiryawa ta cikin wani black material mai ratsa red, ɗinkin riga da skirt. Bill ta yafa, ta fita da sauri. Ita ma bata bari mam ta san da fitar ta ba, ta wuce da sauri gidanta ta nufa. A hankali ta shiga falo don kar su haɗu da Jawad. Ganin baya nan ya sa ta shige fat ɗinta, tana sanda, tana waiwaye har da tuntuɓe. A haka ta shige ciki ta saka ki. Zama ta a gefen bed ɗinta ta buga tagumi. Jawad ya shiga uku. Wato girman kanshi da izzar shi sun hana shi magana. Tsaki ta ja ta jawo wayar ta buga mazara. Tana fara ringin taifikin kamar mai jira. Zaldamil ta ba ma labarin yadda suka yi da Jawad. Zara kaina ya kulle, need your advice please, ki taimaka mini. Shiru Zara ta yi tana nazarin mafita, cikin sanyin jiki Zara ta fara magana. Zaljamil, Jawad ya gama da ke, ya kuma ruguza miki duk wani shiri da kike yi, har ki manta kin ce tare kuka je wajen parent ɗinku, ya kuma nuna miki so a gabansu. Zaljamil, a tunanin ki me zaki ce musu su yarda? Gumi ne ya karyo wa Zaljamil, tabbas Jawad ya gama da ita. Za a solution nake nema, please help me. Akwai mafita ɗaya Zaljamil, amma tana da haɗari. Amma idan kika bi yadda na nuna miki, to tabbas za ki yi nasara. Insha Allah Zara komai kika ce zai tafi daidai. Faɗa mini. A tsorace Zaldamil ta fito da ido waje, Zara kina ganin hakan zai yiwu kuwa? Kwarai kuwa Zaldamil babu matsala. Yawan murna Zaldamil ta yi ta fara haɗa kayanta a turoli. Jawad tun da ya kwanta ya kasa motsi. A haka Bala ya same shi cikin tashin hankali Bala ke tambayar Jawad ko lafiya amma bai ce da shi komai ba. Ya kawo masa abinci ya ki ci hankalin Bala kam ya tashi ganin Yarima Jawad a wannan hali. Bayan an kara bai ga hawaye na bin fuskar Jawad. Tagumi Bala ya buga don ya san duk abin da ke damun Jawad ba karami ba ne. After one week, Zaljamil ta yi doguwar miƙa, ta yi addu'ar tashi daga barci, ta miƙe zuciyarta fes, ta shiga bathroom. Wanka ta yi ta ɗauko doguwar riga ta saka, ba ta yi make-up ba, sai kyalli da fuskar ta ke yi. Rob ta samu ta shafa a fes ɗinta, nan da nan fes ɗinta ya yi ja, idanunta ya fara hawaye. ita ma ta ƙara da nata kukan. Hijab ta ɗauka ta saka, ta ɗauki troli ta fita. A motar ta ta nufi fata ɗin Fulani tana rusar kuka, tana zuwa ƙofar gida, ta fita ba tare da ta rufe motar ba, ta shiga tana wani irin kuka. Fulani da mai martaba zaune suna hira suka ji shigowar zaldami. Har har suka tashi tsaye suka rufe ta. Faɗawa ta yi jikin Fulani ta kuma fashewa da kuka. Fulani ce ta yi ƙarfin halin tambayar Zaljamil. Me ke faruwa ne? Me ya samu Jawad ɗin? Dagowa ta yi da jan idanuwanta ta kalli mun. Fulani babu abin da ya same shi. Fulani koro ni ya yi gida, wai don ina da ciki. Ya ce sai an zubar ni kuma na ce a ban yarda ba, ina son ciki na. Shi ne ya ce na bar gidan. Mai martaba bai san lokacin da ya zube a kujera ba yana salati. Jawar ɗin ne ya ce ki tafi gida. Eh mai martaba shi ya ce na taho. Shi kenan Zaljamin, ki yi haƙuri. Fulani shiga da ita ciki. Fulani da ta kasa magana don takaicin abin da Jawad ya yi, ta kama Zaljamin suka nufi ciki. wani katafararrun fulani ta kai Zaldemil an cika shi da decoration kala-kala sosai ya burge Zaldemil zaunar da ita ta yi akan sofa tana zauna ta zauna ita ma a tem ɗin Zaldemil sai matsar hawaye take kallon ta fulani ta yi cike da tausayawa halin da Zaldemil ke ciki hannunta ta kama ta rungume ta ta fara lallashi Zaldemil ki haƙuri ki daina kukan nan haka ai kukan ki ya ƙare saboda kin zo inda za a nema miki mafita duk duniyar nan babu wanda ya isa ya zubar da cikin nan Kin burge ni da kika biye mar, da baki biye rudin shaidan ba, saboda soyayyen miji ku aikata zunubi, amma ki bar mini komai a hannuna. Fulani ta ci gaba da shafa bayan Zaljamin, Zaljamin a hospital aka faɗa muku kina da ciki?